ranar juma'ar da ta gabata ne hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a najeriya wato efcc ta ce ta kama wasu mutane ashirin da uku da take tuhuma da aikata ayyukan zamba da yaudarar al'umma ta amfani da hanyar sadarwa ta yanar gizo a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya mutanen da aka kama da suka kasance daga manyan ƙabilun najeriya wato hausa yoruba da kuma ibo an lura da cewa suna bushasha ne da kuɗi abin da ya saɓawa hankali abin da ya sa hukumar ta yi musu diran mikiya kuma ta kama su kuma yanzu haka tana kan binciken su kafin ta gurfanar da su gaban kuliya idan ta same su da laifi na yi kokarin janta bakin hukumar ta kakakin ta Kamilu Ibrahim amma dai abin ya ci tura na tuntubi masana harkar sadarwa ta yanar gizo akan kome wannan ke nunawa sunana Nasiru Cindo kuma ni malami ne da yake koyar da ilimin kwamfuta a makarantun sakandare da suke nan jihar sokoto kuma ni memba ne na kungiyar arewa computer library kasantuwar mahi yawancin waɗanda an ka kama 'yan matasa ne gaba ɗai so wannan yana alamta ma al'umma da kuma gwamnatoci da dukkanin wasu masu hannu ga shuni masu ikon gudanarwa a jiha ko a matakin ƙasa gaba ɗai shine ya kamata a ɗauki matakan da za a iya sake gina zukatan matasa akan abubuwan da suka kamata saboda ba komi ne matasan suke fama da shi ba in ba mutuwar zuciya ba mutuwar zuciya ita ce ta haihuwar da wannan tunani na banza masu sharhi akan lamarin yau da kullum kamar malam bashir a cida na jami'ar usmanu dan fodo da ke sokoto na ganin cewa wannan abu ne mai illa sosai in ka lura yanzu ayyukan wannan hukuma ta efcc ta matsa musu a inda suke a kudancin kasan nan to yanzu suna ganin cewa kamar arewa wani wuri ne wanda za su iya wato dawo a komai da kayan su domin su dinga su ko su ci karin su babu babbaka to wayannan al'amura suna da ban tsoro kwarai domin suna da dimbin matsaloli ga ita jihar da kuma al'ummar da suke ciki da kuma makoma matasanmu. Masanin sadarwar yanar gizo kuma babban sakatare na ma'aikatar da ke kula da fasaha sadarwa ta zamani a Sokoto, Nasir Daniya, ya ce laifukan da ake aikatawa ta amfani da yanar gizo suna da yawa kuma sukan zo ta sigogi daban-daban. A takaice ma ka yi amfani da social media ka je ka yi ma wani cin fuska ko zagi ko batanci da wasu kalamai waɗanda ba daidai ba ne karya ce ka yi shi kan shi yahu yahu ne so in fcc ta kama ka za ta kama ka ta yi yadda take kama yan yahu yahu so kasi ma cyber crime sai dai yana da bambanci a wasu abubuwa su crimes za a yi waɗanda tsakanin mutum da mutum ne ah, na akwai waɗanda kuma criminal ne. Wannan dai ba shi ne karo na farko ba da aka kama masu irin wannan ɗabi'ar a Najeriya musamman a kudancin ƙasar. Abin da wasu jama'a ke gani yana da kyau mahukunta su ƙara tashi tsaye wajen maganin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.